باركنا وتهدينا ومن جامع الشيخ طلحة السلفي رحمة الله عليه الشمل تام هو التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح واللفظ وضم لمن العلامة المحدث أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله تعالى muna cikin kitabun sala a karatunmu na ƙarshe mun tsaya ko mun kammala babun karaniya ta'afi salati wa rai babun da yi bayani akan aiki mutum ya tsaraici a cikin sallah ko a wajen sallah haramun ne musulmi ya zama tsaraicinsa ya bayyana da gangan musulunci ya hana kafin mu ci gaba da karatu ina da wasu bayanai guda biyu inda su zama uku abu na farko shi ne yan uwa halin da muke ciki na lalacewar tarbiyya musamman tarbiyyar matasa wadda take farawa daga ƙananan yara wannan al'ummar idan muka ci gaba da rayuwa a irin wannan halin da muke ciki al'umma ce da za a shafe tarihi wanda yake kallon abubuwan da suke faruwa a yanzu na lalacewar tarbiyya a tsakanin matasa tsakani da allah idan mutum ne shi ne sauran hankali wannan hankali nasa dole tashi amma lallai zai yi tsoron abin da al'ummar nan za ta zama nan gaba kuma a gaba-gaba abin da yake afkar da matasa a ciki shi ne san kuɗi san duniya san ƙananan yara san duniya ya shiga cikin zuciyarsu abubuwa suna faruwa masu tayar da hankali a game da wannan iyaye mu sani iyaka abin da za mu iya yi tabbas akwai sarkaci daga ɓangarenmu komin yadda ko ba mu yadda ba akwai gudunmuwar da muke badawa da yawa waɗannan yaran ba ma ɗora su akan abin da ya kamata mu ɗora su sani an sha faɗa mana Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana cewa ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa quluha an wal hijaratu عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا قوة لكي إيماني ku tsara kawunanku a tashin farko da iyalanku daga wata wuta makamashin wannan wutar shi ne mutane da duwatsu san wannan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana kullukun ra'i wa kullukum mas'ulun ce. kowa ne kiwo ne kuma kowa sai an tambaye shi game da kiwon da aka bashi sani ko mu ƙara sani ba tarbiyya ba ce kawai mu tanadan ma 'ya'yanmu abin da za mu ci da duniya mu sa su a makarantun boko mu rika talla kuɗi muna biyan musu a makarantun boko amma abin da zai taɓa imaninsu da ɗabi'unsu ba ruwanmu da wani. ba ruwanmu da wani. mu sani Allah zai tambaye mu game da wani. mai iyakar bakin kokarin saura kuma mai addu'a tarbiyya ba ta yiwuwa ba tare da addu'a alaina tarbiyya amma walillahi islam aikinmu shi ne mai tarbiyya marina mu kwaɓa, mu kusatar mu duka wani zubin mu yi addu'a amma mu sani Allah madaukakin sarki ne mai shiryarwa ne mai gyarawa ne mai ingantawa amma mu wace gudunmuwa muke badawa wannan musan wannan abu na biyu shine muna sanar da batanci da wata mata ko wata yarinya ta yi ma ta yi a game da haƙƙin annabi musallallahu alaihi wasallam a garin tsaffatu a jiya alhamis abin da ya faru yamma. wannan ba shi bane na farko da yake faruwa a ƙasan nan in ka lissafa daga baya-bayan nan kana iya cewa daga dubu biyu zuwa dubu biyu. shekara ta dubu biyu har zuwa yau shekara ashirin da biyu irin wannan ya sha abuwa a cikin al'umma kuma babu wani mataki da ake ɗauka to dama ita ƙa'idar doka ita ce ko ƙa'idar zamantakewa ita ce ɗan adam shi allah maɗaukacin sarki ya halicce shi sannan ya sa shi a matsayin wata halitta mai saba dole sai an tabbatar da akwai doka a cikinta bayan an kafa dokan nan kuma a zartar ma wanda ya saba ma wannan dokar da hukuncin da ya cancance shi amma ma damar ɗan adam za a tafi shi a ƙare shi abin da ya ga dama za a riko abin da ba a ci wannan shi ne abin da yake fattara ƙasar halin da muke ciki a ƙasar mu zamantakewa nake yi a ƙasa ƙasa ce wacce take mai addinai da ƙabilu mabambanta mu a musulunci wannan zamantakewa ba ba kowa ba ce a wajen annabi musallallahu alaihi wasallam ya yi irin wannan zamantakewa zuwan shi madina akwai Yahuda ba musulmai ba akwai ƙabilu mabambanta a garin madina amma haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zauna da su har sai da suka saba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dau mataki akan su to ma damar za a yi zamantakewa ku dole sai da dokoki da kuma zartar da abin da dokokin nan suke hukuntawa amma in za a kyala kowa ya abin da ya ga dama to za a ci da samun irin wannan sannan darasi na biyu shine wannan yana nuna mana yadda kiristocin ƙasar nan suke da kulle da mu kuma yadda za su fansha wannan kullin shine su taɓa abin da ya fi daraja a wajen shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba za su daina ba za su ci gaba da yi domin ba yau suka fara ba a tarihin duniya ba yau suka fara ba to da kuma ba za su bari ba kaga abin da zai yi maganin wannan shine ya zama akwai dokoki waɗanda suke na gaskiya dokoki waɗanda suke masu ƙarfi waɗanda an sha kiraye-kiraye cewa a samar da su a mataki ma na duniya akwai mawaziƙul umarin mutahida akwai resolution na united nations akwai dokokin da majalisar ɗinkin duniya to a cikin waɗannan dokokin in zaman lafiya ake buƙata, to a sa dokar da za ta zama international law doka ce ta ƙasa da ƙasa a matakin duniya wadda za ta hana zagin addinai ta hana zagin duk wani abu da ya kasance wani addini yana girmama shi ko yana ɗaukarsa a matsayin mai daraja kuma musulunci an hana mu zagi gunci ba da قرر القرآن ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم kakku zagi waɗanda suke bauta ma waɗanda ba Allah ba kakku zage su kuma kakku zagi abin da suke bauta ma ba in suka tafi sai su Allah azwan bi ghairi ilm sai su rama su zagi Allah madaukakin sarki bi ghairi ilm ba tare da ilimi ba ba tare da ilimi ba su zage Allah to kuma suka zage Allah za su fusata ku wannan fusatawa kuma za ta haifar da tashin hankali da yayi to asirin sai aka hana sannan kuma tabbataccen abu ne mu a cin addinin mu dole ne idan mutum zai yi musuluncin na to sai ya yi duka annabawa sai ya yi duka annabawa لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد منهم Allah ya faɗa mana mu ba ma raba tsakanin annabawa faɗin wani annabi kwara ɗaya mu ce mun yadda da shi wani annabi ko mu ce ba mu yadda da shi ba a ne kowane musulmi an yu'mina ya imani da dukkan annabawan Allah subhanahu cewa annabawa ne da Allah madaukakin sarki ya aiki su yadda dune su sannan wajibi ne a so su wajibi ne a girmama su wajibi ne a tsare musu mutuncinsu wannan ita ce ka'idar wata musulunci yan uwa to da muna Allah wadare da ita wannan mata kuma hukuncin da aka mata za ta je ta anshi hukunci na gaske a wajen Allah wannan su mun taɓa ne su mun taɓa ne aka mata amma hukunci na gaske yanzu ta fara ji shi a lahira ko rantsuwa kai ba za ka fara ba kamar rantsi ba za ba wanda za su iya magance wannan abun in ba su magance shi ɗari bisa ɗari ba su sassauta ma fitinar eh, haifi. fiye da ta muna da penal court a arewacin najeriya sannan wasu jihohi yanzu sun gyara shi sun samar da shari'a sun kira shi shari'a penal court kusan jihohi goma sha ɗaya a arewacin najeriya suna da wannan sannan kudancin najeriya suna da criminal court sannan nan abin ko ya zama an samar da wani tashi da zai zama ya yi bayani karara da doka wacce take mai tsanani ba doka wacce take ta wasa ba domin yanzu akwai ta kuma a dunkule cewa ka a zagi a addinai a a fito da shi balo-balo sannan kuma a samu a tanaji sakamako ga duk wanda ya keta wannan dokar wannan shi ne abin da zai kawo zaman lafiya a ƙasa kuma ƙasar ta ci gaba da ɗorewa a matsayin ƙasa ɗaya nan na uku gabaninmu waɗanda muke ganin su na gaba da mu ko a siyasa ko a sarauta ya kamata yi irin waɗannan abubuwan suka faru su ta irin maganganun da za su rika da yawa wasu su dama mutane suna da fushi game da su kansu kuma sai su buɗe baki su yi wasu maganganu a irin waɗannan ababen da suke faruwa ya kamata musulmi ya zama yana da hikima ya zama yana da hankali ya zama yana tunani a game da idan wani abu ya faru to ya kalli wannan abin ta bangarora mabambanta kafin ya buɗe baki ya yi magana ko kafin ya ɗau alƙalaminsa ko hannunsa ya rubuta abin da zai rubuta mutane da yawa dama sun fita da wasu daga cikin shugabanninmu to kuma sai a ga abubuwa masu girma suna faruwa da musulmai ba za a ji bakin su ba amma da irin wannan ya faru an ce ga wata anniya ta yi batanci game da haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam wasu sun ɗau hukunci da hannunsu sun yi to kuma a wannan lokacin ne za a ji waɗannan mutanen bakunan sun buɗe wannan tabbas akwai matsala a ciki akwai matsala da damuwa a zamantakewa ka da mutane ya kamata mutum ya zama yana tunani kafin ya furta abin da zai furta muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya da fitina a wannan kasa Allah subhanahu ta'ala ya ba mu zaman lafiya na gaskiya su kuma waɗannan masu neman mu da fitina a koda yaushe ba abin da suke ɗauka sai dai su takalo mu su taba abin da sun san in suka taba shi ba za mu haƙura ba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya shirye su Allah mana kusin sarki in ya san ba masu shiryuwa bane a cikin ilimin ta to ya maganin su Allah mana kusin sarki ya kare za mu tashi babu ma yuftahu min al-awrati haka yazo a cikin wasu musa da bina'an lil majhu Babu ma yuftahu min al babu abin da ake rufewa na al'aura a wasu nusa na sahihul bukhari sun zo da babun ma yasturu min al'aura babun abin da musulmi ake tsammanin ya sifirta ya rufe na al'aura wannan ya shafi a talla kuma ya shafi a wajen talla ya shafi a cikin sallah ya shafi a wajen sallah amma a cikin sallah aghlau hukuncin ya fi kaushi hukuncin ya fi girma shi ya sa a bawa baya aka ce karahiyatu ta'arri fi salati wa ghayriha nan kuma sai ya ce babu ma yustahu ko ma yastu ai ma yastu al min babu abinda ake umurtar musulmi ya lillibe ya rufe na al'aurarsa musamman a sallah haka nan kuma ma a wajen sallah a ta sanadiyar haka ha aka hana shi wani irin zama ha aka hana shi sa wani irin kifa ko kuma wani irin nau'i na sa kifaji kamar yadda za mu gani a cikin waɗannan hadisai da malam ya tabbatar da su a wannan littafi na ta tajridu sarih kamar yadda kuma mai asalin littafin صاحب الجامع الصحيح عن الإمام البخاري رحمة الله عليه يثبت في لتاب الناس الجامع الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء وما حديث أن samo shi daga النبي صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري wanda sunansa shine sa'ad ibn malik ibn sinan al-khudri al nisba ce zuwa ga khudra shi khudra din ɗaya daga cikin manya-manyan jikoki ne na al wanda al yana ɗaya daga cikin waɗanda su ne suka kafa garin madina an sha faɗa mana wannan manya-manyan zurriyoyi guda biyu su ne suka kafa garin madina kowace zurriya ta larabawan madina tana koma zuwa ga gidaje biyu ɗayan biyu ko gidan al'ausu ko gidan al-khadraju al'aus ya haifi ɗaya shi ya sa banul aus a garin madina ba su da yawa ba su da yawa idan ana bayanin waɗanda suka halarci bayatul aqabatul ula da waɗanda suka yi bai atul akabati taniya ko Al'ahira, wanda suka yi ma manzala ta mubaya a ta farko cewa sun yadda ya dawo garin madina ya bar garin makka in ana lissafi za ka ga adadin banul khazraj ya fi yawa fiye da banul aus ba wai dan banul aus ba su shiga musulunci ko ba su yadda da shi ba a an fi su yawa babansu an sha faɗa mana shine harika shine asalin jaddu qaba'ili shi ne babban kaka na garin madina to sai haifi yaya biyu kamar yadda malaman ilmul ansab suke ambata da ya haifi yaya biyu ɗaya shi ne khazraj shi al sai Allah ya azurta shi da yaya biyar yaya biyar kaga shi kuma al sai Allah ya azurta shi da ɗaya to kaga ana tsammani a bisa ɗabi'a mai ɗaya biyar ya fi jikoki fiye da mai ɗaya ko ba ka mai to kuma haka ɗabi'ar ta tabbata ba ta saba ba sai ya zama su banul hajjar sun fi yawa Sosai sai na abu sai mai kudiri rabi Allah ya fito daga gidan banul hajjar wanda kakansu shine kudira wanda shine ake nasabar su zuwa gare shi shi ne ake cewa abu sa'id al-kudiri سعد بن مالك بن سنان الخدري بابنسا مالك بن سنان صحابي بابا أبو سيد الخدري شما له صحبة صحابي آه، يا رسول أياك وسط الشيكرة توقف بأي هجر مايكي صلى الله عليه وسلم أياك آه، هند أخا خشش آه، أبو سيد الخدري رضي الله عنه على وقت يازو شما أتفد الشياك فاستصغير sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ga cewa yayin kankanta yana da daga cikin waɗanda aka hana su tafiya irin su Abdullahi da Umar da makamantansu aka hana su tafiya aka ce sun yi kankanta wa Abu Sa'id yana cikin su amma daga yakin bayan yakin Uhud to sauran yakoka da aka yi da Abu Sa'id da Khudri aka lokacin da babansa ya rasu aka kashe shi a Uhud bayan wani lokaci sai aka kawo zarka, aka kama annabi sallallahu alaihi wasallama zarka mai yawa shine sai abu sai ne kudiri ya tafi wajen ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ce ya ma'aikin Allah ka san babana an kashe shi daga ka ba mu wani abu daga cikin zakkan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa man ista'affa yu'iffahu Allah wa man istaghna يخلد الله ومن استكبر صبره الله قل صبره الله annabi sun ya ce duk wanda ya kame bai yi roƙo ba to Allah madaukakin sarki zai ba shi afaji zai sa shi ya zama mai kamun kai ya zama yana da wadatar zuci Kar ka zama mai roƙe-roƙe Kar ka zama mai roƙo in aka ɗauko aka ba ka tuka an sa aka manzalar su ne ce amma kai karka roƙa amma in aka ɗauka aka ba ka tuka an sa haka manzal su ne ba sai na umar ƙa'ida sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce mata, wanda ya wadatu da Allah to Allah zai wadatar da shi sannan duk mutumin da ya sa ma shi juriya bai zama mai roƙe-roƙe da barace-barace ba to Allah subhanahu wata'ala zai ba shi juriya wannan hadisin yana cin bukhari yana cin muslim yana cin sunan ashabu sunan sun ruwaito shi to sayyidu na abu sai da kudiri shine manzon kuma ya faɗa masa wannan magana ya kasance cikin manya-manyan sahabbai masana fiqh kuma masana hadisi yana cikin sahabban da maza sama ya rasu ya basu suna matasa matasan arziki duk musulunci nan su suka goito mana shi su suka goito mana shi san kana karanta tarihin matasa magabata in kana kallon halin da muke ciki a yanzu zuciyarka tana za ta nemi ta fashi duk waɗannan da ake ce musu almukfi da mina riwaya musu ba da tija a cikinsu lokacin da ba yi sassama ya rasu babu babu a cikinsu na na'isha shekarun ta nawa masu sama ya rasu ya banta anan abdullah ibn umar jabir ibn abdullah al-ansari mu'az bin jabal <clears throat> shi abu sayyid al-khudri waye a cikin su ya kai shekara 20 ko ya wuce shekara 20 wannan su ne shi ne abu sayyid al-khudri abu Sayyid al-hudiri ya kasance cikin kamar yadda muka ce al-muksimu da min riwaya wanda suka fi kowa yawan riwayar hadisi sannan yana cikin masana fikihu a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan bayan rasuwan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cikin waɗanda suka yi dukufa wajen karantar da al'umma ilimi shi ma bai rena ba bai ce ai yanzu ya kawo ba bai rena malaman shi ba wanda suka fara karatu ya fara karatu a wajen su kuma waɗanda suka zauna a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da su ya yi karatu wajen sayyidina Umar yi karatu wajen sayyidina Uthman ibn Affan da wasu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu ba sannan shi ma wasu daga cikin sahabbai sun yi karatu a wajen sa kaman Ibn Abbas kaman Anas kaman Zaid ibn Thabit dukkanin su waɗannan sun dawo suna karatu a wajen sa kaga sabanin halin da muke ciki a yanzu Allah shirye mu Abu Sayyid al-Khudri radiyallahu anhu malaman sira sun yi sabani kan shekarar da ya rasu kusan maganganu sun kai biyar wasu suka ce ya rasu shekara ta eh, saba'in da biyar bayan hijira wasu suka ce a sittin da biyar ne bayan hijira kaga tsirar shekara goma kenan sannan wasu malaman kuma sun ambaci wasu daga cikin wasu maganganun ba waɗannan biyun ba malaman da suka faɗi tarjamar ta suna da yawa duk wani littafi da ka sani na tarihin sahabban amin salama to an ambaci abu sai da kudari a cikinsa tun daga littafin tabaqat na al-imam muhammad ibn sa'ad zuwa abin nan abin nan ma'rifatu sahaba na al-imam al-asfahani abu nu'aym al-asfahani ya ambace shi a cikin ma'rifatu sahaba ta. sannan daga baya-baya al'imam ibn abdulbarri ya ambace shi a cikin alistiyaf fi ma'arifatul ashab sannan al'imam ibn al'atil ya ambace shi a cikin usulul ghaba fi ma'arifatul sahaba sannan al'imam ibn hajar rahmatullahi alaihi wanda ya tattara kusan duk waɗannan littafan ya dunkule su a waje ɗaya a cikin littafin sa al-isaba fi tamyiz sahaba ya ambace abu sayyid al-khudri radiyallahu anhu ya ambace shi a cikin al-asma' in kana neman sunan sacin al'isaba za ka tafi wajen malik kai sa'ad ibn malik ibn sina sannan ya sake ambatarsa ba tare da tarjama ba a ɓangaren alkuna bangaren alkunyoyi a ƙarƙashin abin da kunyatul ha kunyatul si abu sa'id abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda to shine mana riwayar wannan hadisi annahu qal abu sa'id al-khudri yace nahan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam an ishtimal as-samman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hani a game da dunkulewa ta kumbantaka a sa tufafi zamu ji me ake nufi da ishtimal as-samman wa an fi thawbin wahidin sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da zama irin na tsugunno da tufafi fara daya laisa ala farjihi minhu shay'un alhali a al'auran mutum babu abin da ya lullube ita al'aura wannan hadisin malamai sun ambace shi da lafuzzozi lafuzza mabambanta na fulza mabambanta akwai riwaya ta zo da cewa na hannabiyu sallallahu alaihi wasallama al-liftataini wa an bi'atai annabi sama ya hana sa tufafi kala biyu sannan annabi sama ya hana ciniki kala biyu sai ya ce fa amma al-liftatani fashtimalu sammani wa ihtiba'u ar-rajuli fi thawb al sa tufafi guda biyu da ma'aiki sallallahu alaihi sama ya hana shine ya hana mutum ya sa tufafi a matsayin dunkulewar kurmantaka a tufafi sannan ba sama ya hana zaman tsugunne ba tare da mutum ya lullufa al'auransa ba sannan sai ya ce wa ammal bi'atani amma kasuwancin da manzan Allah sama ya hana hannibad wal manzala sama ya hana cinikin annibar cinikin jifa sannan walliman sannan manzala sama ya hana cinikin shafi duk za mu gansu a hadisin gaba riwaya sai na abu rabi radiyallahu anhu to menene ishtimalus samma ishtimalus sammani da malaman duka da malaman fiqh sun ƙara ma juna sani sun saba a kan tarihin mai ake nufi da ishtibaru samma'i a tufafi amma da yawan malamai kamar al'imam al-kirmani a cikin alkawakibin dirari kamar al'imam ibn rajab alhambali a cikin fatul bari nasa sharhin fa'izul bukhari da al'imam ibn hajar shi kansa a cikin fatul bari nasa da al'imam al'aini badruddin a cikin umdatul qari nasa dukkanin su sun rinjaya kafin su ibn qutayba ibn ta tadinwari wanda malamin hadisi ne kuma malamin lugha duka malaman hadisi suna komawa zuwa gare shi malaman lugha suna komawa wajensa Sun rinjayar da tarihin da malaman fikihu suke domin suke da batu hani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama zai yi game da wani abu to ba waɗanda suka cancanta su fassara wannan hannun ba malaman fikihu ba malaman lura yana iya yiwuwa su fahimci wani abu kafin zuwan musulunci da musulunci ya zo sai ya karba abin ya canza masa ma'ana yanzu idan ka ce kana son a yi maka tarifin tsala a tsala a wajen malaman lura za su ce maka addu'a to ka ga a tsala to shi ke nufi ka fassara sai ka ce addu'a ake nufi ka ga akwai a tsala bi ma'ana halfiqhi akwai sallah da ma'anarta ta fito bayan shari'ar musulunci ta zo sai ta ɗauki kalma as-sala sai ta ba ta wata ma'ana ta daban ba ma'anar da malaman lugha suke nufi ba ta cewa addu'a haka labazin az-zakatu in ka ce az-zakatu a harshen larabci malaman lugha za su fassara maka az-zakatu at-taharatu wan-nama tsarkaka da habaka amma abin da ake nufi kenan musulunci ya zo ya ɗauki kalma zakatu ya ba ta wata ma'ana mai cin gashin kanta wadda malaman fikihu ke fassara ta haka nan ka ɗauki kalma a sawmu ita ma haka haka ka ɗauki kalma Alhaji. duka waɗannan arkanul islami din kafin zuwan musulunci laraba suna amfani da su amma da musulunci ya zuto suna da ma'ana to a takaici malaman fikihu suka ce abinda ake nufi da ishtimalu tsammani shine mutum ya sa tifafi irin yadda yahudawa suke sawa in suka tafi sai su sa tufafin nan nasu tun daga sama tunda su ba malamanin suke sa ɗan kakkiya ba ba a ciki suke sawa ba sannan ba kaftani suke sawa ba ko kano state ba shi suke sawa ba jabto ne da mayafi ko kwarjalla da mayafi su ne tufafin su ko su ne tufafin da suka fi shahara a waɗannan lokutan wanda suke sa su in ka samu mutanen da suka yi rayuwa a wannan lokacin ka samu mutum ɗari to kafin ka samu mutum biyu sun sa wando to ka samu mutane casa'in da takwas? su kuma sun sa jabtu sun ɗaura jikinsu sannan kuma su kawo mayafi fiyafa to su yahudawa in suka tashi sa nasu ƙailatan suke da shi abinda suke cin shi a ƙailatan a ƙailatan za ka ganshi daga ka suke sa shi haka sai su sako shi ciki yi kasa ba a nan kafaɗa suke sa kamar yadda larabawa da mutanen indiya suke yi ba to ishtimalus samma ne sai mutum ya ɗau mayafinsa sai ya sa shi daga sama sai ya sake shi kasa in ya tashi kuma sai ya yi yadda kake yi da malin malin sai ya sami gefe ɗaya kuma sai ya buɗa nan kuma cikin shi ba komai ba kuma bai ɗaura bai sa wando ba kuma kawai sai ya tafiya cikin mutane ne yasa aka ce shi shimalu tsamma saboda yadda ka shigar da hannuwanka a ciki a tsamma kurma mu'annas ne na al'asammu al'asammu kurma wanda baya ji kamar yadda suke cewa a tsakbatu tsamma kurman dutse to kai ma ka zama kamar kurma a wajen sa tufafinka saboda ka lullaba jikinka to kuma daga baya kuma sai mutum kuma sai zo sai kawai ya haka ya kuma tattaro kayan haka ta nan sai ya sa a kafaɗarsa kaga baya a waje gaba kuma ana hango ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da wannan irin wannan sakifa shine ihtimalus samari a wajen malaman fiqh wasu malamai sun ce makruhi amma kauli rajihi abinda da yawan malamai suka tabbatar suka ce haramun haramun saboda asalin hani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi a kauli rajihi a wajen malaman usulu ana ɗaukar a matsayin haramci in aka ce na hannun nabiyu sallallahu alaihi wasallam an shay'in annabi sama ya hana kaza to al'abdu fi nawahi nabawiyyati tahrim asali da halin da bazan sama zai haramu ne sai idan ka samu dalili da yake fitar da wannan hannun daga haramci to shi ne zaka mai da shi makaruhi na biyu malamai suka ce wannan hannun na haramci ne saboda a cikinsa akwai mai akwai bayyana al'awara bayyana al'aura kuma a musulunci tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo abu ne da ba a yarda da shi ba an sha faɗa mana ɗabi'ar ɗan adam lafiyayya ɗan adam bai yadda a ga al'aurarsa fa aka lamin ha fa badat lahuma sau'atuhuma falamma badat sau'atu ma ne ya faru fasika yaqtifani alayhi ma min warqil janna annabi adam alayhi salam da matarsa Hauwa lokacin da suka ci itaciya to hukumar da Allah ya musu ita ce ne sai al'aurata ta bayyana Bayyanan al'aurar su kuma ya saba ma ɗabi'a. so da ka hankalinsu ya tashi hankalin annabi adam alaihi salamu ya tashi hankalin hawa'u ya tashi abinda suka riƙe shi ne ya suka riƙayen jago ganyayyakin da suke fafasika kawai sai suka riƙa tsunko suka rinka tsinko ganyayyakin aljanna suna lullaba al'aurar, saboda bayyanar al'aura saba ma ɗabi'ar ɗan adam idan kaga ɗan adam yana bayyana al'aunarsa to ɗabi'arsa ba daidai take ba ko dai anna fil aqli illatan ko dai a cikin hankali akwai matsala akwai ciwo an samu damuwa ba an haukaci mahaukaci yake yin haka wanda ya kamata a kama mutum a tashi a turu ko kuma shaitan ya riga ya dabaibaye mutum ya kai ma matsayin da mutum zunubi ya zama mata ya zama cikin ya zama ya zama kwamandan sheda to shine sai zama yana bayyana al'aura da wannan ke tabbatar da cewa ashe ijtimalus sammani halin da mazan sama ya game da irin sa wannan tufafin haramun a inda ishtimalus sammani yake halarta shine idan akwai wata tufa a tare da mutum sai ya zo ya wannan tufa ya sa wannan kayan to shine za a ce akwai magana kansa shi ma a cikin sallah malamai suka ce in har hannuwansa ba za su fito fili ba to da yawan malamai sun tafi akan makaruni ne shine sai kiran shi da al-tadlu ba al-ihsan ba a cikin akwai bambanci tsakanin sadlu da irsali irsal shine ka saki hannu a sallah ka ki dorawa akan kirjinka wanda shine ake cimshi al-wadhu ko al ko to sakin hannu a sallah a cikin irsal ake ce masa amma idan ka ce as-sallu eh, irsal din nan ko hannuwanka a fili ciki irsali ce ka saki hannuwanka shine ai arsala yadai ka saki hannuwanka kawai lam taqbidhuma baka kama hannuwanka guda biyu ka dora su ko kuma lam tadahuma ala sadrika ba baka dora su akan kirjinka ba to sallu shi kuma shine mutum ya salla amma hannun shi na cikin kaya ko ya dora a ƙirjinsa, ko bai dora ba sunansa sallu lillibewa walailin kamaujil bahri arkha sudulahu alayya bi anwa'il humumi liyabtali in ci mu ko walailin ay rubba lailin Sutayi akwai daren da na shiga cikinsa na damuwa an khasu dulahu alayya ya sakan mini kaga sai ce sudu ya sakan min lullubewarsa bi wa'il humumi da nau'ukan damuwa da bakin ciki da tashin hankali li yabtani domin ya gwada ni domin ya jarrabe ni kaga ga ya amfani da kalmar su sudul Asadu shi ne ka rufe tufafinka ka rufe jikinka ko ka rufe hannuwanka a cikin tufafinka shi na ke ta mishi sadru to shi ma da yawan malamai sun tafi akan cewa makaruhi a cikin sallah wasu ma malaman sun tsananta suka ce ai ya shiga cikin ihtiba'u ya shiga cikin ishtimalus samma kawai to wannan shi ne bangare na farko na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yi hani a game da ishtimalus samma abu na biyu wa an yahtabi ar-rajul fi sawfi thawbin wahid abu na biyu shine annabi sallama yayi hani ani lihtiba a game da zaman tsugunni yahtabiya an yahtabiya ihtaba yahtabi ihtiba'an min al-habl al-habl shine kamar rarrafe ko tsugunno haba Shi ne mutum ya zo ya zauna da mazaunansa sai ya zo sai ya zauna ya kafa kafafuwansa kafafuwansa a ƙasa sannan gwiwoyinsa kuma suna sama musamman ya zai nuna ba ka yi nuna ba haka ba a za a yi maka zauna ba yawuwa to kun ga yadda ya zauna haka nan wannan zaman mutuwa ya suka fi <laughs> suwa suke yin wannan zaman eh? zama wanda bai saba zama a makaranta ba eh? to irin shi shine ake ce masa eh, al ba fi thawbil wahid to amma shi mujarradin zama ba shi ake magana kansa ba a ana magana kuma wanda tufafi mutum ya sa ku kalli hadisi laisa ala farjihi minhu shay'un mutum sai ya zo ya zauna idan ya zo ya sa tufafi ta samanta sai kawai zai zauna kuma sannan ba wando a tare da shi kaga mai zai faru in ki shafi awwara ko al'aurarsa za ta fito fili to shi dai zaman a gaba ki dai malaman fiqh sun ce haramun in wannan zaman a talla. sai dai idan mutum yana da lalurar da ba zai iya kowane zama ba Wani iyazu billah a ce an kama shi an daure shi ko wani zubin za ka ga waɗanda aka ɗan ɗaure su aka kama su aka ana ana nuna mai 'yan jarida su za ka da yawa yin wannan zaman suka fi ko ba ka bani wani zaman banza ne a shi to sai ya zama mutum ba zai iya ba an ɗaure shi an haɗa ƙafafuwansa ta haka ta ga nan shi ne zai sallah amma asalin baya cikin nau'ukan zaman da wani malamin fikihu ko ƙwara ɗaya ta mahalarta shi yana ɗaya daga cikin nau'ukan zama da suke haram akwai nau'ukan zama da ake yi a sallah wanda shari'a mutunci ba ta yadda da su ba to wannan yana cikinsu daga ciki akwai abin nan zaman zakoki zaman zakoki eh, shine mutum ya zauna dirshan sai ya kafa kafafuwansa ta baya hmm? irin yadda zakoka da kuraye da damisai da karnuka da maguna suke zama ka gane irin zama? yi a ba haka ai dirshin za ka zauna yawon waje za ka lafa yin gashi nan ka ga yin wannan zama ai haka za ki yi ki to ba ki ko ka ga yana ciki to sai zama na uku wanda da yawa daga cin mutane suna yin sa da kuskure ba su sani ba shine shi kuma zaman irin yaron da ya dade bai tashi ba dinna mutum ya dora kafarsa dai akan kafa ɗaya ta baya ka gane shi yi mu gani ai duk mun yi sa anan yau wato ka ga yin wannan zama dukkanin su ba su da kyau to wannan yana ciki a sallah malamai sun yi magana ka sun itifaki kan cewa kwata-kwata haramun a wajen sallah ya halatta mutum ya yi shi amma ne an ya kuna alafar da yi shayu ya zo mutum ya sa wani ko ya sa abin da ya lullaba al'aurarsa ba a hana irin wancan zaman ba shi wannan zaman da aka fara ba in a wajen salla ne ya halatta mutum ya yi shi amma da sharafin al'aurarsa a rufe take kuma yana da tabbasin al'aurarsa ba za ta bayyana ba in yi wannan to ya halasta a zama mun gane wannan shine shine shine shi na nau'uka guda biyu na sa tufafi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yi a cikin sallah ko a wajen sallah gabaki da illar illar hana ita ce khashyatun kishatil awwa. tsoron kada al'auran mutum ta bayyana tsoron kada mutum al'aurarsa ta bayyana shi ya sa shari'a musulunci ta haramta irin waɗannan zaman guda biyu wannan ke so daga mun tafi da fikirin hadisin tare da bayanin ta gabaki da ba mun bi daidai bayan ɗaya ba وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللماس والنبال وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد wannan hadisin an samu shi kuma na biyu kenan a babu daga sayyidi abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu abdurrahman ibn sakhab yake cewa nahan nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana nau'ukan ciniki guda biyu ciniki guda biyu an hana yin su a jahiliya suke yin su anil libasi manzala sama ya hana al-limas al-mulamata a wata riwaya dama lamata yulamisu yana da masdarai guda biyu a sarfu akwai mufa'ala akwai fi'al ko kamar yadda kake cewa mujadala jidal kamar yadda kake cewa muqatala qital ko kamar yadda kake cewa mushajara shijar ko ko haka wannan almulamasa alima wani irin ciniki ne wannan nau'in ciniki ne da suke yin sa a jahiliya sai mutum ya rufe idansa kawai sai ya zo kawai sai ya zo ga kayanan an sassa su a igiya a shago du wanda hannun shi ya taba sai a tauri a rike hannun nashi ta ce bude idan shi da ya bude idan shi sai ga abin da ya fito dole ya siya ko ya mai ko bai mai ba kaga wannan ya halatta a kira ta da bai'a ya yi a kira shi da bai'a an kira ciniki da albai'u ne saboda me saboda yadda idan aka ce baya abu ay radiyahu ya yadda da shi shine asalin lafazin ba'a ai daga nan aka samu mubaya'a da ake yi kana zuwa ka sa ma shugaba cappa ka ba shi cappa ka sa hannunka a nashi shi sake cewa a sabka ka sa hannu cewa ka yadda to da abin da suke yi a ciniki in ka sai abu sai ka sha hannu sai kun haɗa hannu da wanda za ka yi siyayya a wajensa wato nasi ya shi kuma ce ce nasiyar maka nasi ya ce ce nasiyar maka to shi ne shi sa ke ce masa albai to nan kawai ba sai mutum ya zo kawai sai a ce ya rufe idansa ga malam mai komin na ɗaya. malam na bakin kogi ce ne yi daidai da malam malam na bakin kogi ko kuma sai su zo sai a kashe fitila cikin duhu kawai sai a ce taɓa. to duk kayan da hannunka ya taɓa sai a riƙe hannun da ka sai a ce sai a kunna fitila sai a ce to kaga inda hannunka ya taɓa. so daga wannan yadin ko wannan atamfar da hannunka ya taba da kanka ka taba so daga dole da gani kuma dole ka siya ko ba shi ko kuɗi hannu son Allah wannan kai ne ka so nufi a jahiliya ai to wannan shine ake ce masa al-mulamata ko kuma al-limal na biyu cinikin da manzon sama ya hana wal nibal manzon sama ya hana munabaza al-munabaza ciniki ne shi ba da suke yi a jahiliya mutum zai zo daga nesa kawai sai ya jefa dutse duk abin da dutsen nan ya taba na kaya ko sai ya bi duk inda dutsen nan ya faɗo shi ne daga annabu gode wasu kuma malaman fiƙi suka fassara al-munabaza mutum ne zai shigo shago da ya shigo shagon mutum ko ya zo a kasuwa kawai dama ga wani ya shirya yadinsa kawai sai ya sauri sai ya jefa mushi to idan da yi kau da bara ya kauce kayan sun fada kasa ba in inda suka hau kafatarsa to waje ba alai ya an shirya waje balbai dole ya kawai ka shigo shi kasuwa ko ka zo shagon sai da yadi to dama an shirya wani yadi kawai ga yi nan kowane iri ne ko mai dai a ciki sai a yi sai a jefo maka ta setin kafaɗarka idan Allah madaukakin sarki ya taimake ka ka kauce sai kayan suka faɗi to shi ke in ko ba ka ba suka makale maka a kafadar ka to shi ke nan ciniki ya makale maka sai ka siya ko kana so ko ba ka so ko kayan sun maka ko ba su yi maka ba duk malaman mu na biyu sun yi fassara waɗannan ah, sun yi fassara annibal a wannan Allah shi kyauta to manzo Allah sama ya hana su ce illa hana waɗannan cinikin nau'ukan ciniki guda biyu saboda babu arziba babu yadda mutum ba shi da kan shi ne yadda a cikin abin da ake bukata a ciniki akwai arziba kai ka yadda za ka saida ma mai saida mai siya yadda da zai saida me yasa a fitance aka sa wasu aka aka sa wani mataki na rayuwa ba a yi da a ciniki da mutum ba da kuma wani hali da mutum zai shiga ba a yi da a yi ciniki da shi ba saboda wannan babu yadda a ciki to da kaji cinikin duniyan nan a musulunci ana yin sane bittarabi ka yadda an yarda al-bai'u bi annahu bi lil mushtari wa an yarda al-mushtari ala annahu yashtari min al a sami yarjejeniya mai siya ya yadda zai siya daga mai kaya mai kaya yadda zai siyar mana mai kuɗi mai siya shi ce, an samu wannan shi ce. wannan yana daga cin shuruɗul bayya yana cin sharuɗan ciniki a samar da wannan wasu kuma malamai suka ce yana cin arkan ne yana cin rukunai na ciniki duk cinikin da za a yi sai an yadda iyaka kuma akwai yadda shari'a ita kuma yanzu ba za ku zo ku kulla riba ka ce ai ka yadda ya yadda ba a a shari'a ba ta yadda ba Ko da anan ba ku da hankali dukan ku biyu kun aje hankalin ku gefe guda ba ku yi aiki da hankalin ku ba za ku cutar da juna ko kuma wani bangare zai cutar da wani to ita kuma shari'ar musulunci ba ta yadda a cutar da wani bangare ba ko ba ta yadda a cutar da duka bangarora guda biyu ba la wa la kaga wannan wa an yashtamil as-samaa kaga an cire an cire an shi an a fi'ili can an ce an ishtimal as nan kuma sai aka ce me wa an yashtamil as-samaa shine wancan sa tufafin da aka mana batu a kansa a baya wa an yahtabi ar-rajulu fi thawbin wahidin sannan kuma da wannan sa tufafin da mutum zai yi yana zaune zaman tsugunno ba tare da ya sanya wani abu a ƙarƙashinsa ba wanda zai lullube masa al'aurarsa waɗannan abubuwan guda biyu dukkaninsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su kuma hani na haramci ba hani na makaruhanci ba hani ne wanda idan mutum ya Allah subhanahu ta'ala zai masa azaba ba hani bane na idan mutum ya ya saba ma abin da aka fi so ya aikata الله يشريهم وعنه رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في مؤذنين يوم النهر فأذن بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عميان ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه فأمره أن يؤذن ببراءة قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منن يوم النحر لا يحج بعد العام مشرق ولا يطوف بالبيت عريان wannan hadisin an sake samo shi daga tajimna abu huraira radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ni abu bakr radiyallahu anhu fi tilka al-hajjaj annabi sallallahu alaihi wa tajiduna abu bakr ya aika ya aike ni a wannan hajji wani hajji hajji da aka yi a shekara ta tara hajji an farlanta shi a shekara ta takwas a shekara ta takwas aka farlanta mu manzon Allah sama aikin hajji walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wasu malamai suka ce wannan aya wasu kuma suka ce a'a wa'azzim fil nasi bil hajji atuka rijalan malamai sun yi waɗannan batutuwa wacce ce aya da ta farlanta aikin hajji walillahi ala nasi ta alu imran ko kuwa azin fi nasi bil hajji ta cikin suratul hajji malamai sun tattauna a kai wasu ma sun kara da wa'atin mul hajji wal umrata lillah ta cikin suratul baqara duk malamai sun tattauna akan wannan a shekara ta tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam da bai je aikin hajji ba a shekara ta takwas bai je ba sai ya wakilta sahabi matashi ya zama shi ne zai tafi ya zama gwamnan makka bayan an yi fatu makka dama aka tokar da hajji sannan kuma ya zama shi ne aliyul hajji na wannan shekara shekara ta sake zagayowa shekara ta tara annan sama bai je ba sai ya tura sakinu na abubakar ya zama shi ne aliyul hajji to a wannan ita ce shine hajjin da ake nufi fi tilkal a wannan hajji na shekara ta tara bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fi na yawman nahar sayyiduna abubakar ya zaɓa wasu masu yekuwa masu yekuwa masu sanarwa ba mutum ɗaya ba daga cikin waɗannan masu yakuwar akwai na abu hurairu kamar yadda yake faɗa mana a yanzu cewa yana cikin waɗanda na abubakar ya zaɓa ya ce su je su yi bayani ga mashirkai domin a wannan lokacin a shekara ta tara har a lokacin wasu kafare suna zuwa su aikin hajji shekara ta takwas shekara ta tara sun ci gaba da zuwa su su aikin hajji kuma irin aikin hajji da suke na jahiliya akwai tufafin da aka tanada shawa sun tanada wasu tufafi idan mutum zai yi aikin hajji to sai dai je wajen su bashi wai kayan su ne waɗanda ma'usi Allah ta'ala fi haƙar wai ba taɓa saba ma Allah a cikinsu ba to da su ake aikin hajji to kuma kayan ki da digagu ne in ka je da wuri kai rijista to sai a ɗauki wannan kayan a baka da su za ka yi aikin hajji idan kuma mutum bai samu waɗannan kayan ba to shi ke da sai zai zo ya yi aikin hajji tsirara saboda ba zai zo ya yi tsawafi a ɗakin Allah da kayan da ya taɓa saɓan Allah da su kaji wani juya abu sama kai ya koma ƙasa eh, ƙafafuwa kuma su koma sama mata su zo da daddare maza su kuma su zo da rana Allah da rana Allah ido na ganin ido to a shekara ta tara an sokar da suratu bara'a an sokar da suratu bara'a suratu taubaki shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya umarci na Abubakar cewa cikin muhimman cikin ayyukan da zai gudanar a aikin hajji a matsayin sa na anibul hajj ya karanta ma mushrike suratu baraa ya karanta musu suratu baraa ita kuma suratu baraa kamar yadda malaman tasiri suke ambatawa da yawanta ta sauka ne a lokaci daya duk da akwai wasu ayoyin da suka sauka daga baya amma tana ɗaya daga cin surorin da kusan ayoyinsu mafi yawanci sun sauka ne a lokaci guda to aka sa sai na abubakar ya cewa ya isar da wannan saƙon to bayan nan sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce kai dakata ai ba ma sai na abubakar ya kamata ya isar da wannan saƙon ba wanda ya kamata ya isar shine rajulun min ahli baiti wani daga cikin ɗan gidana sai ya ce masai na ali radiyallahu anhu tashi ka bi shi maza ka tashi daga madina ka tafi makka ka tafi kai kai cancanta ka isar da wannan sa malamai suka ce suka yi fassarori biyu wasu malamai suka ce manzon Allah su sama ya ce ma na Abubakar sayyidina Umar Ali radiyallahu anhu ya bu bayan na Abubakar shi ya fi cancanta ya isar da wannan sakon saboda a ka'idar Larabawa idan kai alkawari da wasu to in za ka kwanta wannan alkawarin ka ce ba alkawari tsakanin dole ka zo da kanka in ko ba za ka zo da kanka ba sai dai ka samu wani waliyanka cikin danginka na jini ya zama ya wakilce ka fassara ta farko ce shi ya sa manzan Allah sama ya turo signal saboda akwai cewa ne yanzu babu alkawari tsakanin Allah madaukakin sarki da mashirkai babu alkawari tsakanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da mashirkan Makka babu alƙawari tunda sun warware alkawari to shikenan yanzu babu wani alkawari a tsakaninsu fassara ta farko ce fassara ta biyu suka ce a'a manzon Allah sallallahu alaihi sama ya turo sayyidina Ali radiyallahu anhu domin ya isar da wannan saƙon. saboda a cikin suratu bara akwai sayyiduna Abubakar idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana amma fassara farko ta ce saboda saƙon Allah in za a isar da sakon Allah in ya shafe ka sai a ce ba za ka isar ba a'a domin manzon Allah sama ya nuna musu cewa wannan tsarin da suke kai na cewa idan an kulla alkawari kuma za a kwance wannan alkawarin to ko dai mutum ya zo da kansa ko kuma ya turo wani daga cikin danginsa ya wakilce shi wannan shine dalilin da ya fi ƙarfi akan aiko da aikowar da manzo Allah sama ya na sayyidina Ali radiyallahu anhu ina jin ban gane na sayyidina Abu Hurairah yana ciki yaushe fi mu'azzini da yawman nahar a ranar Talla ita ce yawman nahar ranar suka mu'azzinu bi domin mu je mu sanar mu ye kuwa a Allah ya hujja ba'da al'am mushrik daga bana din nan kada wani mushriki ya sake zuwa ya aikin hajji an hana mushirkai su aikin hajji domin aikin hajjin da suke yi ba aikin hajjin addini ba ne suna yin aikin hajji ne na jahiliya akwai saɓon Allah a ciki da haɗa Allah maɗaukacin sarki da wani a cikin rufisarsa wala ya tsufa bilbaiti wani yaro sannan kuma kada a sake samun wani mai tsaraici wanda yake tsirara ya zuwa ce zai aikin hajji yana ɗawaci ƙa'ida ta biyu ثم أردف رسول الله السماء baya daga أبدا sai بياني أبايا دقنان سيما دان الله السماء يقويا ta تاشينا da sayyidina Ali bayan ya tura sayyidina Abubakar sai tuwo sayyidina Ali radiyallahu anhu bayan sa fa amarahu an yu'azzina bi bara'atun ya umarce shi cewa ya sanar da suratu bara'a shi yasa aka zo da ita min babin hikaya ay an yu'azzina bi bara'atun ay an yu'azzina bi surati tauba ya faro daga bara'atun min Allah wa na lil ladina ahadtu min al mushrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhur har zuwa karshe قال أبو هريرة سيدنا أبو هريرة يتشي فأذن معنا علي في أهل منن يا سيدنا علي يزو تارجمو ييقوى أتكين فانكين منا يوم النهر رانا التلة رانا السوكة la yahujju da al'ami mushrikun daga yau daga wannan shekarar kada wani mushriki ya ce zai sake aikin hajji wala yaqudu bil bayti unyanun sannan ka a sake samun wani tsirara yana dawaci ga mahallin shahid in bai halatta yi dawaci tsirara ba to bai halatta yi talla, tsirara ba ne abin da ake nufi sannan ga baki ne musulmi haramun ne a ganshi da tsaraici wannan hadisin yana da bayanai da ya kamata mu yi insha Allah ta'ala a darasi na gaba duk da cewa yana da alaka da babu da kitabul hajj kuma malam zai ambata mana shi a kitabul hajj ko kwatankwacin sa amma dai babu laifi mu yi maganganu na mas'alolin fiqh kuma hadisin ma bai cika ba domin abinda manzon sama ya umarci a faɗa a wurin guda hudu ne a nan biyu aka faɗa mana eh. abu na farko shine Allah ya hujja ba'da la'ani mushriku abu na biyu wa Allah ya kufa bil baiti to akwai sauran ababe guda biyu kuma suna da muhimmanci insha Allah ta'ala a darasin mu na gaba za mu yi bayani akan su sannan kuma ku da wasu nau'ukan fikin da suke cikin hadisin Allah madaukakin sarki ya kara mana fahimta a cikin addini Allah ya zaunar da mu lafiya a cikin kasar mu Allah madaukakin sarki ya bamu damuna mai amfani Allah madaukakin sarki ya mana azumi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai mata bismillah ba na farko shi wanda an sha faɗa mana cewa wannan yana cikin dalilan kamar yadda malamai suka ambata kamar yadda al-Imam yake faɗi a cikin a cikin Hirzul Amani abinda ya shahara da Shatibiyya yana cewa wa basmal bayna suratayn fasahatan rijalun namawha daliyatan wa tahammula ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبدلا فاجيتي ومهما تصلها أو بدأت براءة إن ذاك هذا قرشن وتسورة وتسورة ba tare da ka huta ba a tsarin karatu to ba za ka yi bismillah ba haka nan ma idan za ka fara suratu bara'a lassan basmila ba za ka yi saboda ita ta sauka ne a haƙƙin mashirikai cewa yanzu an laye fito na fito da su ba ruwan shi da su abin da ke tsakaninsu da Allah madaukakin sarki to shi ne yaƙi ko dai su musulunta ko kuma a ci gaba da yaƙar su wannan yana cikin dalilan da malamai suka ambata cewa shi yasa ba a ma suratu bara'a bismillah sannan kuma magabata da suka tashi za su rubuta ba su rubuta bismillah sahabbai tun a zamanin sayyidina abubakar da aka yi aljam'ul awwal aka tattara qur'ani a wuri daya da hafi kwara daya a ƙarƙashin shugabancin sayyiduna zaid dan thabit radiyallahu anhu ba a rubuta bismillah ba hmm? an tambayi ɗaya daga cikin sahabbai kamar da limamu tirmidhi ya rawaito a cikin sunan dinsa da sanadi sahihi me yasa ba a me yasa ba ku sa bismillah ba ku sa bismillah a tsakanin bara'a da kuma da tsakanin amfani da bara'a ba Ka ce haka manzon Allah sallama ya umarce mu manzon Allah sallama bai bismillah ba a lokacin da zai karanta suratul bara'a bayan ya gama suratul anfal wannan shi ne Allah فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته